ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ma'abota tudun a arab suka kira wasu mazaje kafirai daga cikin 'yan wuta waɗanda sun gane su da alamominsu kamar baƙin fuskarsu da korayen idanuwansu suka ce da su taron yawanku da tarin dukiyoyinku ba za su amfane ku ba haka ma bijirewar da kuka yi wa gaskiya saboda girman kai da jin isa ba za su amfane ku ba